muna masu farawa da yabo da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu muka da watan ramabana na wannan shekara shekara ta 1447 mun gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya mana mai girma yau muna ɗaya ga watan ramabana a wannan shekara ta 1447 ina mai muku bushara da yi wa kaina da dukkan 'yan uwa da kuma congratulating dinmu akan zuwan watan ramadan sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru asabahu bi kudumi shahar mubarak kamar yadda hadisi yake a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah hadisi na 7148 idan wata ramadana ya zo fiyayyen halitta in an shaida an ga jinjirin wata sai zo ya ce wasu a takun ramadanun shaharun mubarakun wato ramadan wannan wata mai albarka ya zo gare ku bil hakika zuwan wata ramadana albarka ne alkhairi da albarkan da ke ciki har ga Allah ba zai iya misaltuwa ba sai ci gaba da bayyana daga cikin falala da garabasan watan ya gaya musu cewa a cikin wannan wata ake buɗe ƙofofin aljanna wato shiga cikin aljanna yakan zama bulus a ramadana akan kulle ƙofofin wuta shiga wuta yana da wahala don mai dalili ya ce an ɗaura shaiɗanu. in ka ga ɗan adam a ramadana yana saƙon allah ba dare babu rana to shi din ma shaidan ne daga cikin mutane amma asalin orijinal shaidanun an riga an ɗaure su sai yan halitta ce duk wanda aka haramta masa alherin ramadana wallahi an haramta masa alheri duk wanda alherin watan nan ya kubuce masa alheri ya kubuce masa yan uwa a wannan wata mu dage na farko da kame bakinmu daga sabon Allah kame idanmu da hannunmu da kafarmu daga dukkan nau'in sabon Allah mu yi ƙoƙarin yin azumi lafiyayye sannan mu yi ƙoƙari mu tabbatar da mun shagaltu da karatun ƙur'ani mu dage da ciyar da mutane fi lillahi gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba mu mu dage da yawan karanta qur'ani mu dage matuƙa da gaske zuwa gaida marasa lafiya mu dage da yawan yin sadaka ta kowane irin bangare mu yi kokari mu dage da yin salloli a cikin dare mu dage da yawan yin istighfari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tuba zuwa gare shi dukkan nau'in ayyuka na alkhairi a wannan wata mai albarka na Ramadana ni da kai da su ana bukatan mu yawaita muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon marabtan wannan bako mai albarka wannan za mu fara darasi na yau kuma in ba na manta ba wannan shine darasi na shekara ta goma sha ɗaya da muke yi a tafsirin ramadana a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja akalla wannan shine shekara na goma sha ɗaya a jere ba mu taɓa fashi ba muna roƙon Allah ta'ala ayyuka da muke na alkhairi Allah ya karɓa. wuraren da muka kasa muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu duk ayyuka na alkhairi da muke muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ladan ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwar mu akan imani Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare akwai media to ba a gama tantance midiya da za su sa karatu ba amma a yanzu an samu guda hamsin da da hamsin da uku eh, sauran an gama tantancewa zai ci gaba da kawowa insha Allah ah, waɗannan duka mutane na midiya bayan Allah ne da ke ɗaukar nauyin darasin su saka da fatan Allah ta'ala ya ba su cikakken lada kaga wanda suka yi wannan hidimar Allah ta san kuma ciyarwa iri nawa suka yi wani anan zai iya ciyar da abinci a kullum sama da mutum dubu biyar kuma ya yi wannan ya zo kuma ya ɗauki nauyin isar da sako zuwa ga al'umma wani kuma yana zaune shi da ya ciyarwan ba bai yi wannan din ba amma duk wanda ya aikin alheri shi kuma aikinsa sai ya masa hisabi shi babu aikin alheri ɗaya da aka sani ko a lungun anguwarsu ya taɓa yi ko sharan kwalbati bai taɓa yi ba na aikin alheri amma duk wanda ya aikin alheri to shi sai ya yi comment su yan comment ne amma in aikin alherin aka ce ina nasu babu fala saddaka wala sallah to Allah ya kare mu daga zama yan comment ba aikin alheri na farko wanda ya ɗauki nauyin midiya guda goma shine alhaji ibrahim muhammadu gerawa gmd na gerawa group of companies na farko radio kano a na dare sai na uku dalla-dalla tv goma zuwa karfe sha ɗaya na dare sai na hudu gcms radio fm 101 gezawa daga 11 zuwa karfe 12 na dare sai na biyar katsina state radio am 92.1 daga karfe 2 zuwa 3 na rana sai na shida artb fm da kuma tv kano nelsat daga 10 zuwa 11 na dare sai na bakwai nta house of star times and nelsat daga 9 zuwa 10 na dare sai na takwas nta kano star time daga sha biyu zuwa sha biyu na dare sai na tara jtv jigawa nitcom sat and star times daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai na goma royal radio fm 101.5 sakkwato daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai kuma media station na goma sha ɗaya zuwa ashirin da biyu wanda ya ɗauki nauyi shine alhaji ibrahim bagudu na sha ɗaya shine eagle radio bauchi fm 93.5 daga tara zuwa goma na safe sai na sha biyu nta sokoto network center channel 7 tv daga shida zuwa bakwai na yamma sai na sha uku nta birnin kebbi channel 39 tv daga goma daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sai na sha hudu frcn radio nigeria kaduna am daga biyar zuwa shida na yamma sai na sha biyar nta maiduguri network center daga goma zuwa sha ɗaya na hantsi sai na sha shida unity sm jos 93.3 daga bakwai da rabi zuwa takwas da rabi na dare sai na sha bakwai equity sm 103.5 birnin kebbi daga hudu da rabi zuwa biyar na yamma da kuma daga karfe shida da rabi zuwa bakwai da rabi na dare na sha takwas nta gashuwa yobe state daga takwas zuwa tara na dare na 19 nta jos network center daga uku zuwa hudu na yamma sai na ashirin asaf sm 99.5 radio bauchi daga sha biyu zuwa karfe sha biyu da rabi na dare na ashirin da gmc fm radio gombe daga ɗaya zuwa karfe ɗaya da rabi na dare sai 20 na ashirin da biyu i africa tv star times Sat and free tv daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai na guda uku na gaba alhaji shehu abubakar ɗauki nauyi na ashirin da hudu da nta gombe channel 5 daga takwas zuwa tara na dare sai na ashirin da biyar nta bauchi channel 9 daga goma zuwa sha ɗaya na dare na ashirin da shida nta kaduna network center daga biyu zuwa uku na rana sai na 27 da 28 wanda dauki nauyi shine da Muhammad Dalladi ya dauki nauyin Sunna TV daga 11 zuwa 12 na dare da Unity FM Jos 93.3 daga 9 zuwa 10 na hantsi sai na 29 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Habu Mu'azu Progress Radio Gombe FM 93.3 daga 9 zuwa 10 na dare sai na goma sha ɗaya na talatin da talatin da ɗaya wanda ya ɗauki nauyi mala sharif foundation na talatin brtv radio fm 93.95.3 maiduguri daga goma zuwa sha ɗaya na rana na talatin da ɗaya maiduguri daga hudu zuwa biyar na yamma sai na talatin da biyu wanda ya ɗauki nauyi alhaji shehu alhaji lawal shehu talhar nta zaria daga tara zuwa goma na hantsi sai queen fm zaria daga biyar zuwa shida na yamma sai kuma na talatin da hudu zuwa arba'in da biyar wanda ya dauki nauyi malam inuwa foundation hadeja na talatin da hudu artv kano daga tara zuwa goma na dare na talatin da biyar jigawa talabijin dutse daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai na talatin da shida freedom radio dutse daga uku zuwa hudu na yamma na talatin da bakwai radio jigawa dutse daga takwas zuwa tara na dare na 38 sawaba fm radio hadija daga tara zuwa goma na hantsi na 39 muhasa fm radio daga tara zuwa goma na dare na 40 muhasa tv kano daga hudu zuwa biyar na yamma na 41 fa'ida radio fm daga tara zuwa goma na dare na 42 rahama radio daga goma zuwa sha na hantsi na 43 streaming radio jigawa daga goma zuwa daga ɗaya zuwa biyu na rana sai na arba'in da hudu nta dutse daga biyar zuwa shida na yamma sai na arba'in da biyar nta hausa abuja star times daga bakwai zuwa takwas na dare sai na arba'in da shida alwalidain charitable foundation amma na fm radio gombe daga tara zuwa goma na hantsi sai kuma malam yasir arafat daura ya ɗauki nauyin na 47 legend sm 98.7 radio daura daga 8 da rabi zuwa 9 da rabi na dare sai kuma na 48 kamal global links nigeria limited daura sun ɗauki bosta fm 92.1 radio daura katsina sai kuma his excellency alhaji dr muhammad Bawomiya, former vice president na ghana ya ɗauki nauyin darasin a ikira a radio fm 103.7 ghana sai kuma na hamsin barista maimuna ya haya abubakar ta ɗauki nauyi a tozali tv abuja da za a rika gabatar da shi layi sai na hamsin da ɗaya alhaji abdullahi usman ɗauki nauyi a marhaba fm 99.3 akra ghana daga hudu zuwa biyar na asuba sai na hamsin da biyu alhaji ya haya ahmad kana Jerman kifi ya ɗauki nauyin nasarawa state broadcasting service karfe daga karfe tara da rabi zuwa goma na hantsi sai alhaji abubakar umar dutsen mari sardaunan gudu birnin kebbi daga goma zuwa sha ɗaya na me na hantsi waɗannan su ne guda hamsin da uku da aka gama tantancewa to allah shi samu wanye lafiya wanda suka ɗauki nauyin duka na kira sunayensu muna roƙon allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna allah ya rahama zuwa ga iyayensu bukatunsu na alkhairi a wurin Allah Allah ya biya musu sharri da suke neman kariya Allah ya kare su zuriyarsu Allah ta'ala ya kara mata albarka waɗanda ba su da halin ɗaukan nauyi suna da kyakkyawar manufa su ma duk bukatunsu na alkhairi Allah ya biya waɗanda suke da halin aikin alkhairi ba sa yi muna roƙon Allah bayan wannan sai menene akwai tambayoyi ko? to bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi abin da ke da muhimmanci a nan shine dole mutum gabanin ya tambaya kenan ya bi darussan baya ji an amsa ko ba amsa ba in ba ka bin darasi watakila shi yake sa ba zai a iya amsa ba kusan kowace rana akan samu tambaya akalla guda nawa to a rana ɗaya yakan samu tambaya ɗari biyar idan za a yi tambaya ɗari biyar a rana ɗaya aka ce za a yi ta maimaita kaga ai bai yi ma'ana ba shi yasa abin da suke ba muhimmanci shine ana fara ba da muhimmanci ga tambaya mai ma'ana da ba a taba amsa irin ta ba in ma kuma an amsa to lokacin ya ja da yawa Allah ta'ala shi samu wanye lafiya ga wanda suke ne su za su turo tambayoyin su akwai lambobin da muke tafaji a kwanaki a wasu shekaru a za su ke turo wannan lambar ta wasu 081 592026 malam tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam wa alaikum salam yake cewa Allah muna fatan an fara azumi a sa'a Allah ya ji kan iyaye da malamai gaba daya amin yake cewa dan Allah amin ya hayyo ya qayyum yake cewa dan Allah malam an an na yi turowa ba an ina fatan za a karanta mu yake cewa ina bukatan sanin shin forex trading halal ne ko haram saboda yara na suna yin sa shin kuma san akwai banki na musulunci da yake forex trading a duniya akwai majma'ul fiqh islami suna da mujalla ta su mujalla ta majma'ul fiqh islami wanda suka yi issuing namba na 22 shafi na 229 sun yi magana gamsashe akan abun da ya shafi forex trading sun amsa tambayar kusan shekara 20 da suka wuce don 2006 ne kaga 20 years kenan zai zama na farko forex trading ga wanda ba sani ba shine forex kalmomi biyu ne aka mai da su guda daya asali foreign exchange ne za ka cire for na foreign exchange za ka cire ez sai aka e hada su wuri ɗaya sai suka zama foreign wato asalin kalmar foreign exchange ne foreign exchange iya da alaka da exchanging kuɗi national kuɗi na wata ƙasa da national kuɗi na wata ƙasa amma modern wanda ake a yanzu ana yin sa mafiya yawa digital forex trading ne da an fi yin physical wato cash kudi ko hard copy amma yanzu akwai wanda ake yi digital canjin kudi yana da tarihi mai tsawo tun daga ancient time amma modern exchange irin wannan na digital currency an fara shi 1996 ne shekara 30 da suka wuce kenan sannan new modern version nasa an fara daga 2000 zuwa 2010 sai mu ce kamar shekara 26 zuwa a ce shekara 16 da suka wuce to shine new modern foreign exchange da ake yi a tambaya ta kan yawa akan forex saboda yanzu a duk duniya babu financial market da ya kai forex market a duk duniya a 2025 shekarar da ta kare value na daily exchange na forex a duniya ya kai 9.6 trillion usd wato dalan amurka tiriliyan tara da kaga ya ninka fiye da biyu na gdp na afirka kasashe hamsin kuma duk duniya in da amerika da china babu kasar da gross domestic product ɗinta ya kai 9.6 trillion usd duk duniya babu kasar so wannan ya sa ya zama shine the largest financial market a duk duniya ga waɗanda suke yi tun da tambaya aka yi kar lokacin ya ƙare in summary forex trading akwai na halal akwai na haram ka'idodin da aka saka su ne in an kiyaye ya zama na haramu in ba a kiyaye ba ya zama na me in an kiyaye ya zama na halal in ba a kiyaye ba ya zama na haramun na farko idan za a yi shi a tabbatar babu riba riba haramun ne saboda aya tara a bakara ya ayu na amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minina na in high level na uncertainty yakan mai da kasuwanci ya zama algara na uku ya zama waɗanda suke forex sun sa abin da ake cewa margin za ka saka ɗan kuɗi kaɗan sai a ƙara maka a kayi wannan ya zama babu shi koidin ɗinsa na biyar kuma ya zama babu mai ya zama akwai risk sharing ana na farko a ƙa'ida a samu spot transaction shine yanzu za a bayar yanzu za a karɓa. in online ne ya zama idan ka tura za a turo maka da a ce sai ya zama a cikin minti ɗaya ko biyu bai zama time frame din bai wuce iya time na approving transaction ba wasu malamai sukan ce awa 24 idan aka yi babu laifi a ciki na ya zama kamar da muka faɗa duk wani abun da ya shafe na margin ko commission ko leverage an yi avoiding ɗinsa sannan na uku ya zama ya zama swap free ne akwai kuɗin da ake biya na swapping musamman waɗanda suke transaction na dare in kai swapping akwai kuɗi da zaka bayar to ya zama wannan swap free ne saboda ƙarin kuɗin a kai zai iya zama haramun kuma ya zama akwai provision na sharing risk in an kiyaye waɗannan ka'ida magana mafi inganci forex halal ne idan ba a kiyaye su ba yana iya zama haramun amma muhimmin abu shine akwai yadda ake iya bi a kiyaye su kuma akwai bankuna na musulunci kamar yadda aka tambaya da suke yi eh akwai bankunan musulunci da suke yi in ka je dubai akwai dubai islamic bank suna yin forex trading kuma islamic bank ne in ka je emirates islamic bank yana united arab emirates su ma suna yi kuma banki ne na musulunci Al-Rajihi bank na saudi arabia suna forex trading in ka je bank islamic malaysia suna forex trading kuma banki ne na musulunci idan ka je ka kuwait finance house suna yi kuma banki ne na musulunci bal ma yanzu akwai online islamic bank da location ma bai da bambanci kamar nomo bank asali mutanen kuwait da suka bude yanzu yana ingila nomo nomo bank so online bank ne kuma suna iya yi akwai alhilal bank shi ma online bank ne suna iya don haka ala'ayi halin akwai forex trading da ya halatta akwai wanda ya haramta ala'ayi halin na halattun shi ya dace a yi kuma muna fatan sauran bankunan musulunci a afirka za su yi aiki da irin wannan model din don adopting forex trading na halal wallahu ta'ala a alam a ko tambaya ya isa ta to bismillah bara mun tsaya a cikin suratu ali imran aya ta nawa ce na'am Dari da da hudu aka tsaya ko za a tashi akan ta 180 da nawa aya ta 185 a sura ta uku wato suratu ali imran aramma kuma gwani kuma almufassir kuma gangaran kuma mathematician kuma statistician kuma honorable kaɗan yi murmushi wani adana ita kalmar honorable fa yabo ne ba muzanta ba ta zo a hadisi manzon Allah da ya ce annabi Yusuf alkarimu bunul karimu bunul karimu bunul karim ya ce kai honorable ne dan honorable ne jikan honorable ne jikan jikan honorable ne hadisin yana bukari hadisi na 3,390 so da wato mutum karimi ne kalmar karamci yabo ne ko muzanta so da ka ona rabul ka amsa na ji sallama ba sai na ji shi a umura wallahi kawai sai tura mu wani bidiyon sa clip wai zan daga jakar adam ma mu je shine shine alaka ta da kai magana fa kai ta karshe kenan haka ne kwana nawa kenan yau kwana tara mm-hmm. kwana sha ɗaya ne sha ɗaya ne kwana shi ne communication na ƙarshe sai anan da muka adugo ran bakwai ne ga february yau kuma nawa ne yau sha takwas ya zama kwana nawa ashe na fi ka kenan lissafin anan eh, eh? ko da yake sa'a na yi aran ma fi ni lissafi aran ma fi ni so ya turo min bidiyo aran ma na gan shi a umra ya ce mana addu'a dukan ku ya muku addu'a to Allah ya karba insha Allah wa ta'ala sai mu bada kuma dan abin sadaka ka san mu mutanen tsangaya ne gargawa ne in aka yi addu'a ta yi min arama sai na bada abin sadaka ko an yafe mun wannan arama yace an yafe mun to yau mun ci bulus kenan to bismillah Allah ya saka da alkhairi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi hmm. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تبلون في أموالكم و الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عز الْأُمُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ dukkan wata rai mai ɗanɗanan mutuwa ne wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kuma abun sani kadai shine ana cika muku sakamakon aikin ku ne gobe kiyama faman ziha. wanda aka nisantar da shi aka tunkuɗe shi daga shiga wuta wa udkhila jannata yayi riba yayi nasara وما الحياة الدنيا إلا Allah ta'ala ya kare mu daga yaudarar duniya ya ba mu ikon neman lahira a cikin dukkan ayyukan da muke yi wannan aya a kanta muka tsaya bara a darasi na 25 wanda shine darasi na ƙarshe a darasi za'iqatul maut bana da ikon Allah kuma in za a dawo shekara mai zuwa ba sa raye yanzu za jama'a dewa sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga ci akwai ɗan uwanmu yayanmu dr kabiru usman kabo shine director general na icic e a nan wudan allah ya ɗauki rayuwarsa watanni kaɗan da suka wuce wata uku da kaɗan yana jinya a manchester iya da yake a can yayi rayuwa ya tsawo kusan shekara arba'in yi a can ina gidansa a can na je na duba shi bayan dawowa lokaci kaɗan aka ce allah ya ɗauki rayuwarsa muna roƙon allah ya gafarta masa allah ya ji kansa ya sanya aljanna ta zama makomarsa da makomar mu gabaki ɗaya kuma bayan wannan aka ce ka irga manyan mutane a najeriya kaɗai ba a afirka ba a duniya ba da sau koma zuwa ga allah za ka irga su ku ba da misalai wanda an yi baran da su yadda bana aka yi babu su tsohon shugaban kasa baba muhammadu buhari allah ya gafarta masa ya ji kuma har ga allah yana yawan bin darasin nan da muke yi yana yawan bin darasin nan in fact bin darasi na da ake sawa a shekarun baya a kaduna tun bai san zai zama shugaban kasa ba ya cin abin da ya kara kusanci na da shi akwai wani misali ɗaya da in bayarwa kullum ya zauna yana yawan ba da misalin in ya ganni sai ya fashe da dariya sai ya ce ya tuna misalin misalin da na bayan na ɗan fulani da ya je sayan kose in ya dandani yaji ya dandana yaji sai bai kose karka dai mun yaji karka dai mun yaji ɗan fulani sai ya ce to Allah ya sa Allah ya sa in zama sarkin Kano me kake so kai in ka zama sarkin Kano yace idan na zo na ko sai zan dandani yaji yadda nake so ba wanda ya sai ya ce rage wato shi duk sarautar kano burinsa don ya je sayan kosai bakin hanya ya ɗanɗani ji kada a matsawa kai ka da aka mai da sarauta gaba daya zo zo bana an yi babu shi Allah ya gafarta masa ya ji kansa akwai malamai da yawa daga cikin manwa. shek Sheikh Dahir Usman Bauchi Allah ya masa rahama akwai wa Dr. Idris Abdul Aziz Allah ya masa rahama akwai wa Sheikh Habibu Yahaya saura Allah ya gafarta a shek sai da san jigir ai bare da su mun faɗi a tafsirin ko ka eh. a cikin ramadan ya rasu mana sun nayi magana anan kar ka ruda ni aran ma rufa ya gama ba sai wa na a 'yan kasuwa ga babanmu alhaji aminu dan tata allah ya gafarta masa ya ji kansa ya masa rahama ga ko sati biyu da ya wuce zuwa uku babban limamin masallacin juma'a na ilorin ya rasu allah ta'ala ya gafarta masa Na'am. to ga dan uwa da muke karatu a nan shi ma jami'in tsaro ba ni ma da cikakken labari yanzu da ya faɗa mahaifinsa ya rasu Allah ya gafarta masa ji kansa ya yafe masa muna maka ta'aziyya sai kuma wa wannan misalai na'am Sheikh Sheikh Sani Daura shi ma ya rasu Allah ya gafarta masa duk wanda ba mu kira sunansu ba yan uwa da suka rasu ko sanannu ko boyayyu duka Allah ya gafarta muku da jikansu. wanda na ya rasu uwa ko uba ko da ko iyali ko mai gida ko aboki ko makwabci duka Allah ya gafarta musu wannan hikimar kawa shine ya bayyana mana ita mutuwar nan zahiri ne to yadda muka karanta wannan ayar gabannin kuma a kammala ramadan akwai wanda a cikin mu za a waye gari babu shi shi ma duka ya shiga cikin kullu nafsin za'iqatul maut aka mutuwan ke zuwa one after the other kullu nafsin za'iqatul maut dalilin saukan wannan aya kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa Allah ya kara maka yadda shine Allah ya saukar da aya a Qur'ani sai yake cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka dora gare ku zai zo shi ya ɗauki rayuwarku قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya ce kul wafakun malakul da zai wukila bikin thumma ila rabbikum turja'una cikin suratul sajada aya ta daya. da Allah ya saukar da wannan aya cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka wakkala shi aka wakiltar da shi akan ku zai dauki rayuwar ku sai sahabbai suka ce wa manzon Allah tsira da amincin sabbata gare shi ai wannan ayar a kanmu mu mutane take magana fa aina zikrul maut fil jinni wat tayri wal an'am to ina kuma maganan mutuwa a cikin aljanu da kuma tsuntsaye da sauran dabbobi ai wannan da aka ce kul ya tawaffakum mutane take nufi ba ta nufin aljanu da dabbobi da tsuntsaye ina kuma maganan mutuwa kansu sai Allah ya saukar da wannan aya ta Ali Imran aya ta 185 kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ne kalmar kullu min siyaghil umum na daga cikin sigogi dan an faɗe su yana game komai da komai kullu nafsin dukkan rai amma duk da haka malaman qur'ani suka ce akwai rayukan da Allah yake karewa ba sa mutuwa su ne kamar matasan da ke aljanna wildanun mukhalladuna wannan mukhalladuna su ba sa mutuwa amma ko ma bayan su sauran halittu suna iya mutuwa a ran ma akwai ayat da zai taimaka na cewa dukkan wani rai zai mutu bayan wannan

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون جزاكم الله خيرا ولا المثال لسلسلة الزمر آياتا 68 da Allah ya kira wani fi hafi suri fasa'ika man fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah sai aka ce illa man sha Allah su irin waɗannan wildanin mukhalladu na din sun manufi hafihi ukura in an yi kuri a cikin wannan trumpet din abinda da hausa akan ce kaban a ce cikin ƙaho muke da trumpet sai mutane su tashi wannan aya ta zumar ta 68 ke bayyana cewa dukkan halittu za su mutu amma sai ce sai waɗanda Allah ya so kamar matasan da ke aljanna wanda su suke hidima ba sa mutuwa a magana mafi inganci ga kullu man alai hafan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram cikin suratul rahman aya ta 26 zuwa 27 Muhallin shahid shine dukkan rai zai mutu da mutum da aljan da tsuntsaye da dabbobi babu wanda zai tabbata a duniya da haka kullu nafsin kalmar nafsu a ka'idar larabci na zuwa da ma'ana biyu ko ta zo da ma'anar rai kadai ko ta zo da ma'anar rai da kuma gangan jiki ana ayi halin anan kullu nafsin yana ɗaukar rai ne da gangan jiki saboda ɗanɗana mutuwa gangan jiki na ɗanɗanawa sannan kuma me rai ma yana ɗanɗanawa don haka nafsu a nan wurin yana ɗaukan albadan warro gangan jiki da rai dukkaninsu idan mutum ya mutu kowanne sai ya ɗanɗana mai imani yakan zo mar da sauki mara imani kuma yakan zo da mai da tsanani zuwa gare shi don haka kullo nafsin dukkan gangan jiki da rai za'iqatul maut za su ɗanɗani mutuwa ka taɓa kaman gishiri ko ka ɗanɗana miya za ka ce zau za su ɗanɗana wato ɗanɗanawan harshe me yasa aka kwatanta mutuwa ƙosai ne idan da buɗe fadan sai in ɗauko ƙosai ɓaya ɗaya ya zama mai ainul yaƙi na ɗauki ƙosan sai na yi buɗe baki da shi sai na ce kai ƙosan nan ya yi daɗi ya zama mai haƙƙul yaƙini wato yaƙi addini ne saboda babu ɗan adam da a kusa da shi ba a taɓa yin ta ba in aka ce babanka na raye ina kakanka aka ce za'ikatul maut don a nuna maka ita ba ilimin yaƙini bane ilimin yaƙini ba ne ɗanɗanawan yaƙini ne kowa sai ya koma zuwa ga Allah shi yasa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut a ran ma dazu ina so kawo barin ba wurin ta in akwai ka ba mu ayoyin da suka fara da kullu nafsin za'iqatul mara qur'ani mu ji su kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ما كامان كل نفس ذائقة الموت قد أخوى القرآن نفر قوغا سيسمك تفسير آل إمران آية تقرية ثمانين دا بير تبيو كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا turja'una wannan zai zama suratul anbiya kenan aya ta 35 kaga anan ma kullu nafsin za'iqatul maut ne na uku kullu nafsin za'iqatul maut thumma na turja'una zai zama cikin ankabut kenan ko aya ta 57 so a duk waɗannan ayoyi Allah ce mana kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa kuma siyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi akan mutuwa da ya zo yana mana wa'azi da yake ce mana Akiru zikira hazimin lazzat wannan hadisi yana cikin sunan na imam a tirmizi rahmatullahi alai hadisi na 283 yake cewa ku yawaita ambaton wannan mai yanke jin daɗin wannan mai yanke jin daɗi iyalanka suna tare da kai kana ta hidima babu dare babu rana ka ɗauki nauyinsu kiɗab wata ran ana tafiya sai a da musu da gawarka kaga ai ta yanke musu jin daɗi duk magidanci fa a tashinsa ‘ya'yansa ne, ‘yan uwansa, kuɗin makaranta, kuɗin hayan gida, kuɗin magani, kuɗin inki, kuɗin kaza da kaza duk ba shi ne faɗi tashin ba. Idan kai wahala kake sha ai su dalilin kana zuwa daɗi suke ji. Daga an ɗauke ka sai zama an tona asirin su sai wanda Allah ta'ala ya rufa wa asiri. Shi ne fa mai yanke jin daɗin. Kai kana wahala amma dalilin rayuwarka da yawa daɗi suke ji. Ranar da baka nan shi kenan kuma asirin su ya tono. musamman a wannan society da kulawa da marayu da yin aiki don Allah yayi karanci annabi ya ce ku yawaita tuna mai wanke mai yanke jin dadin nan alal aqalli yana kuma mana nasiha da mu yawaita tuna mutuwa a sallah dan me dalili wata ran fa akwai sallar da in kai ta ba za ka yi ta bayan ta ba wani idan yayi azhar ba zai la'asar ba wani yayi la'asar ba zai magriba ba wani yayi magriba ba zai isha ba wani yayi isha ya shiga ya kwanta gabanin asuba ga wasu za a samu shi sa akwai sallar da in kai ita ce ta ƙarshe kuma mutuwan nan ba ta bar kowa ba Allah ya ji kan dan maraya don yace kasa mai cinye cinye ta cinye kaka ta cinye iyaye a fan a tashi wata rabu za ta cinye ta cinye kakaninmu ta cinye iyayenmu mun tashi muna ƙanana da burbudin kakannu muka zo yau babu uwa babu uba sun koma zuwa ga Allah Allah ya ji kansu kawunai aka yi ta ɗiban su bakkanu aka ɗebe su an ɗebe kakanninka an ɗebe iyayenka ai ko ba aya ba hadisi ka san mutuwa tabbas ne kana matsowa gare ka according to the population reference bureau suka ce tun daga halittar duniya bisa ga alkaluma da suka kiyasta ba nasti ba ne alkaluma ne da suka kiyasta suka ce adadin jama'ar da allah ya halitta a duniya mutum biliyan 117 an kiyasta biliyan ɗari da nawa da goma sha bakwai sai suka ce a yanzu da muke magana a duniya by december 2025 wanda suka koma zuwa ga allah a wannan adadin akwai biliyan 109 biliyan 109 saura nawa saura biliyan 8 da ɗan kaɗan kana iya cewa a cikin duk mutanen da allah ya halitta a duniya a cikin duk ɗari casa'in da hudu sun rasu ƙwaya shida suka saura a duniya a duk jama'ar da aka halitta 94% gone remaining 60% only a duk duniya World Economic Forum suka ce dukkan shekara a yanzu adadin jama'ar da ke rasuwa a duniya a kowane shekara akwai akalla mutum miliyan da shida a kowace shekara in ba a samu babbar annoba ba World Economic Forum da ke Davos a wasu shekaru na yi sabin a matsayin speaker nasu mutum miliyan hamsin da shida in kace miliyan hamsin da shida a kasashen da muke da su a duniya kasa nawa ne yanzu a duniya a united nations akwai kasa 193 in kuma ka hada da member countries akwai biyu ya zama 195 so kasashe 166 a duniya population ɗinsu bai kai mutum miliyan 56 ba ashe jama'ar da ke mutuwa a duk shekara sun fi adadin mutanen kasashe ɗaiɗaiɗai guda 166 a cikin 193 yanzu a afirka ka cire najeriya ka cire ethiopia ka zo ka cire egypt ka zo ka cire sudan ka cire congo kasashe dole suka kai ba mutum miliyan hamsin da shida duk sauran kasashe da kake gani na north africa da kake gani irin su egypt su irin su morocco irin su algeria irin su tunisia ba su kai haka ba tunisia ba su ma kai miliyan people ba in ka tafi irin uae gaba ɗaya adadin su bai haka bai kai haka ba kasar da tafi kowace jama'a a middle east a cikin larabawa in ka cire egypt din ai saudiya ne duka 35 million people ne to wannan fa miliyan hamsin da ke shi ko kowane shekara wannan bai nuna mana cewa mutuwa wa'azi ne wallahi sai mu ji tsoron Allah rayuwar nan babu tabbas wata ran mu ne wata ran ba mu bane mun tashi ana iya gaya mana kakar ka ware ya rasu ga wannan kakarka tana raye babu ita ka tashi gaban iyayenka da gatanka ka fita ɗakin mahaifi ka shiga ɗakin mahaifiya yau babu su babbanninka wane wane babu ummominka wanta wanta babu kawunanka wane wane babu gwaggunanka wanta wanta babu kuma kai sai ka ce za ka tabbata bare mu hada ƴaƴa ma mun bunne ƴaƴanka ma ka bunne kuma ka ce za ka tabbata ai ba zai a tabbata ba jama'a inda ana tabbata ai da a wanda suka rigaye mu akwai wanda ya tabbata in tsoron Allah ne ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in arziki ne ina karuna insecurity ne ina fir'auna in jarinta ne ira irin su khalid bin walid ina su umar bin al-khattab radiyallahu anhu wanda shaidan ma yana kaucewa a hanyar ya gabu da su a duniya amma duk da karfin sunnan da jarintar da suka nuna sun koma zuwa ga Allah Khalid bin Walid bai taba zama komanda a yaki aka nasara a kansa ba saiful lahil amma duk da haka ya koma cikin kasa sama da shekara 1400 yana kwanci a cikin ta ba bai ishe mu darasi ba a kasar nan mun zana akwai wanda suka mulki kasar suna ma gidan mulkin Allah ya ɗauki rayuwarsu in ilimi yana sa a zauna yanzu ina Ali Sheikh Muftil Am wanda yake shine ra'isu majlisi kibarul ulama limamin da yake limanci arfa ya koma zuwa ga Allah an ba Sheikh Salih Fauzan Fauzan wannan ba misalai bane ba su ne manyan malaman duniya ba ita mutuwa tabbas ce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 kalmar almaut wajen malaman adadi kalmar da aka ciro daga almaut ko a ce almaut ko ya mitu da makamantansu almaut ta maimaitu sau 145 a ƙur'ani mutuwa 145 sannan kalmar alhaya ko abin da aka ciro a cikinta wato rayuwa ita ma ta maimaitu sau 145 a ƙur'ani adadin ambaton mutuwa shine adadin ambaton rayuwa a qur'ani kowanne ya zo 145 times ne ai wallahi magana sai Allah kai ka san kiyaye lissafin nan ba dan adam ne maganar ba kai ka san Allah da yayi a kiyaye adadin kai ka san Allah sai Allah ne shi yasa Allah Allah ne babu kokonto a kan Allah Allah ne ba mai kiyaye wannan in ba Allah ba kai ka yi thesis na digiri ko MSc ko PhD ka isa ma ka kiyaye mai ke yanzu ka yi ka ajiye shi kenan ya wuce yanzu ka dauko ita ya kuli ka akai wata kalmar ban an canka an ce sau nawa ka faɗe ta baka ma san ka manta da ka faɗe ta bari ma ka san sau nawa ne Allah Allah ne wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa inna ma abun sani kadai adatul hasr bayan wannan bayani ba wani bayani tuwaffawna ana cika muku ujurakum ku yawmal ƙiyama gobe kiyama wannan aya tana kwan tana bushara ga mai imani tana kuma tsoratarwa ga mutumin banza mai imani da duniya aka cuce ka ko aka zalunce ka ko aka dake ka ko aka daure ka ko aka maka zuki ta malle ka sani ayyukan da kai kai hakuri gobe kiyama Allah zai cika maka shi kuma wanda yake shaidani a duniya ya zama azzalumi ne ko barawo ne ko fasiki ne ko kuma mai cutar da mutane to ana tahadidi ana masa kashedi cewa gobe kiyama fa ranar kin dillanci ne ba ma dillanci ba kasuwancin ma abun ki ne gobe kiyama shine ana cikawa kowa sakamakon aiki a duniya ne ake neman alfarma a lahira wannan alfarmar ba ta da amfani gare kan baka da imani dole sai mai kowa aikinsa za su ya auna masa gobe kiyama kwalitin aikinsa ke kubutar da shi in aikin bai da inganci babu inda bai je ni da ku Allah ta'ala ya mana baiwa da yin kyakkyawan aiki a duniya ake yin aiki na neman shiga aljanna ba a lahira ba ne a nan gidan da muke zaune na duniya ake ba. mu yi ayyuka na alkhairi da dukiyarmu mu yi ayyuka na alkhairi da iliminmu mu yi ayyuka na alkhairi da mu idan ba za ka iya ba sunna ta ce ka kame gabanka daga cutar da wani wannan kame gabban da kai sadaka kake yi wa kanka kai da kanka ka kare daga cutarwa to sadaka kake yi wa kanka ga kanka wannan yana daga cin abin da ya karanci a yau ga mutane da yawa shine kame gabbai daga sabon Allah mutane suna shagaltuwa da wasu sun manta da alaƙarsu da Allah zai zauna ya mutane hisabi shi kuma baya aikin alkhairi salloli guda biyar ma bai iya kiyayewa amma yana iya zama ya ce wani mutumin banza ne wani mutumin kwarai ne da na banza da na kwarai din mai yiwa a wurin Allah duk sun fi shi daraja amma shi bai sani ba shi musulmi na kwarai yana damuwa da aikin kansa ne ba ayyukan wasu mutane ba wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama an kira ta da ranar kiyama saboda rana ce da mutane suke tashi gaba ga Allah kuma hisabi da ake a tsaye ake wa mutane za a tashi ne babu takalmi ba riga babu wando kuma tsirara haihuwar mahaifiya na na Aisha radiyallahu anha cewa cakki jan manzon Allah tsirara maza da mata tsirara siyayyen halitta yace bala'in tashin kiyama ya fi karfin ɗan adam ya gane mace ne a gefensa tsirara take ba zai ma iya ganewa ba saboda ranar ta kai ranar kwakwalwar mutum da tafasa ne a kansa saboda za a sauko da rana dab da kabo bai wuce mil ɗaya ba yanzu according to geographers the distance between the earth and the sun is approximately 147 million kilometers daga nan kasa zuwa rana akwai tafiyan kilomita miliyan 147 miliyan 147 amma ranar kiyama za a kawo ranar dab dab da ka da kwakwalwa mata ta tafasa yadda ka san ake tafasa ruwa a cikin tukunya to wa isa ya gane wani na gefen su tsirara kuma sai a tsaya akan yar yatsa kwaya daya agyalgyal za a yi a manta da mutane ga baki da su Allah ta'ala ka samu wanye lafiya Allah ka samu wanye lafiya Allah ka samu kai labari a wurin kiyama Allah ka samu kai labari a wurin kiyama na'am don haka faman zuhu ziha anin nari dukkan wani wanda zuhu ziha ai unjiya ibn usaimin rahimahullah yana fassara faman zuhu ziha ai shine faman dufi bil mushaqqa wa shidda anin nar wanda aka tunkuɗe shi da ƙarfi daga wuta saboda haka sai ya halitta yake mana da ya zo mana da qur'ani ya karantar da mu ingantattun sunnoninsa wallahi tun kuɗi mu yake daga wuta shi yasa yake kwatanta kansa da mu da cewa kamar mutum ne ya hura kandir sai kwari suna zuwa za su fada yana kade su kada su shiga ya ce to haka muke wuta ce muke zuwa mu sai mun shiga shi kuma yana kade mu ci a kar mu shiga yana kakkadewa haka siyayyen halitta yake mana sallallahu alaihi wa sallam iya tausayin mu fiye da yadda muke tausayin kanmu iya son mu fiye da yadda muke son kanmu yana jinkan mu fiye da yadda muke jin jinkan kanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka dukkan wani wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz haqiqa ya rabauta wallahi duk duniya da lahira babu rabautuwa da ta kai a zo filin kiyama a kira sunanka a hada ku a ce udkhuluha bi salam wallahi duk duniya babu abin da ya kai wannan dukkan rayuwar duniya da lahira babu wani abin da ya kai wannan wannan ya fi gama duk karatunka da first ya fi ya zama duk abin da ka nema a duniya Allah ya baka saboda duk abin da ka samu a duniya in an je lahira an shiga uku to wallahi al'amari ya lalace dukkan rayuwar duniya in dai a lahira ba a ci ba ba ta zama hayaniya ne da bankaura don haka faman zuku ziha anin nari ita ma kalmar annar ta zo a ƙur'ani sau 145 ne <laughs> don haka duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna fiyayyen halitta ya ce yi uta bi an ami ahalin duniya za a zo da mafi ni'iman mutum a duniya mafi ni'ima hadisi na bukari na 1198 mafi ni'ima a duniya sai a shigar da shi a wuta na ɗan sakan ɗaya duk duniya ya ji kowa jin daɗi waɗanda ake ce an haife su da silver spoon wato tun daga haihuwarsa bai taɓa sanin wahala ba ai mu mun san wahala mun je tsangaya mun zauna mun je gona mun yi noma mun je kasuwar ƙauye amma shi wannan bai taba sanin wahala ba a duniya sai a zo da shi a lahira sai a sa shi a wuta na sakan ɗaya sai a ciro shi sai a ce hal marra na na'imun fi duniya don Allah a duniya ka taba jin daɗi sai ce wallahi ban taba jin daɗi a duniya ba sai a kawo wanda ya fi kowa wahala a duniya shi tun da ya tashi kullum a laro ne bai taba sanin jin daɗi ba wanda a duniya yawan ka shi shinkafa da fafiya har abada ba zai manta ba ya ci shinkafa idan yayi sa'a ya shiga aljanna idan yayi sakan ɗaya sai a tambaye shi don Allah ka taba shan wahala a duniya sai ce wallahi dai ban taba shan wahala ba ya mamanta da wahalar duniya sai sa duk daɗin duniya in ba shiga aljanna ba a fara ne Allah ta'ala ka samu wa aljanna ya Allah duk abin da zai nisantar da mu daga aljanna Allah ka nisantar da mu daga gare shi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita rayuwar duniya ba komai bane sai dai jin daɗi na yaudara ita duniyar nan yaudariya ce shi yasa hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana mana magana akan jarrabawa ta duniya yace mal faqar akhsha alaikum walakin aksha an tubsata saba' duniya alaikum fatatanafasuha kama tanafasuha kuma kama ahlakatkum annabi yace wallahi ba talauci nake muku tsoro a duniya ba a'a talauci ba abin tsoro bane abin da nake muku tsoro a duniya shine a shimfiɗa muku duniya ku ji daɗi ku more har duniya ta halakar da ku yadda ta halakar da wanda suka rigaye ku hadisin nan yana bukhari hadisi na dubu hudu da goma sha biyar abin da yake jin tsoro shine duniya ta halakar da ku yadda ta halakar da wanda suka rigaye mu amma duniya ba abin tsoro ba ne ba abin yaudara ba ce lahira ita ce tabba fiyayyen halitta yana mana kaskancin duniya ya ce la mawdi usawdi a fil janna Kairin min ad-dunya wa ma fiha hadisin iya bukhari hadisi na 2892 yace inda ɗayan ku zai ajiye bola na sako sandarsa aljanna kasan in mulki yayi mulki sai an dan rike wani abu ake takawa don da zaka da yan sandarka da sarakuna ke rikewa kai ma ka shiga aljanna sarki ne kai ma yiwa royal highness ne amma na aljanna ma ba da duniya ba ko inda zaka ajiye yar bulalarka ko dan wani abu mafificinka inda ka ajiye wannan wurin a cikin aljanna ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya wajen da aka ajiye darajarsa ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya yanzu ita duniyar nan da Allah in Allah ya tara mutum dukkaninta idan ya je gida a ɗaki goma yake kwana ko ɗaya ɗaya gado nawa akan gado ɗaya akan gadon duka katifa da ke rufewa bangare ɗaya a ɗakin bangare da yake ɗakin mafa baka cika shi kuma duk kuɗin mutum da Allah waye zai iya zama wuri ɗaya cika ji guda ɗari biyar duk a maitar in an ci kaza ɗaya sai an nemi ruwa daga nan an gama maitar to kaza ɗayan nan ta wuce ɗari dubu biyar ne zuwa dubu goma dukkanta to kai ta ma naira dubu hamsin a ce kaza saudiya ne mu ma kai ta haka a ce bala na biyar kaza ce ba ma bakar fata iri na ba a ce kaza to a ce kazar dubu hamsin so duk fa mai ta mutum da kudin sanya ce wannan ta ishe shi me ya sauran kudin duk tsadan kaya dai set ne ake sawa ba mutumin da zai sa goma so kaddara mutum yana da kuɗi sai sa gara set goma ya fito yanzu ya ba kategorin masu kuɗi ya zaune mahaukaci in ba a gaya mar ba tsoron su ake ji amma sunan sa ne mahaukaci anan ma zan iya faɗa mahaukaci kuma fa duk mota ne wata mallaka ɗaya kake shiga duk iya basi duk bala'in ka sauran sai dai su jika mai yanti amma ɗaya ka shiga kuma a ɗayan menene sit ne ɓaya ɗaya duk mai karka kulan nan nawa ne ɗaya ce in ka sa biyu ka zama mai ba ruwa na kuka fada kuma agogon ƙwaya ɗaya ne in ka sa biyu ka zama mai takalmin ɗaya ne in ka sa biyu ka zama mai yi kaga duniya mai yaudariya ce duk faɗan abin da ake bukata a samu rufin asiri a rayuwa bai taka kara ya karya ba amma sai a shagalta da duniya har a tara ta a tara mutum ya mutu tara dukiyar ta gagare ko ba zuwa ga Allah kuma je can ya ta bayani ko da larabci ko da Hausa wallahu alam amma dole sai yayi bayani su kuma magada a nan ba sa ba su kare a kotu saboda ba a musu ma tarbiyyar yadda za su kula da bayansa ba ita duniya mai yaudariya ce wamal hayatud duniya illa mata'ul ghurur mata'ul ghurur kalma ta karshe da zan faɗa shine wani balaraben kawai ya ga Allah yana yawan sifata duniya da cewa jin daɗi ne mai yaudariya jin daɗi ne mai yaudariya sai ya ce bari ya san me hakikanin mata'ul gurur da Allah yake kiran duniya da mata'ul duniya din nan asalin ma'anar saboda duk kalma tana da ma'anoni daban-daban ko literal technical kala-kala sai ya ce don ya san ma'anar bari ya je ƙauye saboda larabci standard fusa an fiye yin sa a a ƙauye da ya je ƙauye sai ga wata yarinya ta bi karya a guje sai ta dawo da ta dawo sai uwa ta tambaye ta me ya faru sai ta ce aka ah, za mata mata ta dauki mata ne sai ce dama shi abin da ya zo nema ya san mata ne shi sai bi kariyar da bi kariyar sai ta yadda abin da ke bakinta sai samu irin tsumman da mata ke kunzugu lokacin da suke al'ada wannan tsumman ne mata shi ne jin daɗin duniya da Allah ya kira Qur'ani wannan ba fafat na yanzu ba irin kunzugu na da da ake yin nan to wannan tsumman ne jin daɗin duniya to yanzu mutum ya zo ya same ka aka raba kalla ga kyautan wannan da Allah girmama kai ko walakanci yayi